Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Jiragen yakin Isra'ila sun kai har-har a yankin Gaza da ke karkashin kulawar Hamas a ranar Juma'a bayan gaza tsawaita matsayar da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta a baya. ma'aikatar lafiya a gaza ta ruwaito cewa kalla falastinawa 178 aka kashe yayin da wasu 589 suka jikkata dakarun isra'ila sun ce sojojinsu na ƙasa da na sama da kuma na ruwa sun kai hari a wurare sama da 200 da suka kira maɓoyar mayakan hamas tun bayan da wani yarjejeniya ta kawo ƙarshe yankin da ake kira kan yunis da ke kudancin gaza ya yi fama da hare-haren isra'ila lamarin da ya sa mazauna yankin suka yi ta neman mafaka a cewar wani dan jaridar kamfanin dillancin labarai na reuters da ke wurin majalisar ɗinkin duniya ta ce barkewar sabon faɗan zai kara ta'azzara matsalar matsalancin rayuwa da haifar da ƙalubale ga ayyukan jin kai da ake yi a yankin hukumar leƙen asiri ta ƙasar ukraine ta tada wasu bama-bamai a hanyar layin dogon ƙasar rasha da ke can ƙuryar yankin siberia wannan shine hari na biyu da dakarun ukraine suke kaiwa cikin mako guda kan hanyoyin jiragen kasa da rasha ke jigilar kayayyakin ayyukan sojinta kamar da wata majiya ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters a ranar juma'a wannan lamari wani abu ne da ke nuni da irin shirin da hukumomin kim suka yi wajen kasar ayyukan rasha a cikin gidanta tare da kawo cikas ga shirye-shiryen da moscow ta yi na nesa da fagen daga majiyar wacce ta nemi a sake sunanta ta ce an tada ababen fashewar ne yayin da wani jirgin dakon kaya yake kokarin ratsawa ta gada shatuf a yankin da ake kira buryatiya a siberia da ke makwabtaka da mongolia mai nisan dubban kilomitoci daga ukraine jirgin kasan na rasha ya kasance yana amfani da wata hanya ta biyu bayan wani hari da aka kai kwana guda da ya wuce wanda ya tilasta karkata akalar tafiyarsa a karo na shida a tarihi majalisar wakilan amurka ta kori ɗaya daga cikin mambobinta a ranar juma'a da yawa daga cikin 'yan republican sun haɗa kai da takwarorin aikinsu na 'yan democrat masu karamin ranjaye suka sallami george santos wanda sabon shiga ne a majalisar da ke wakiltar jihar new york karkashin jam'iyyar republican kwamitin kula da da'a a majalisar wakilan a kwanan nan cikin wani rahoto da ya fitar ya gano cewa santos ya karya doka masu bincike a matakin tarayya sun tuhumi santos da laifin yin zamba halarta kudaden haram da wawura kudaden yakin neman zaɓe da masu ba da gudunmawa suka tara hada da samar da wani rahoton bogi kan yadda aka kashe kudaden yakin neman sa shi dai santos ya musanta dukkan waɗannan zarge-zarge da jimillarsu ta kai ashirin ya fuskanci tsananin bincike da ya kai ga aka kunyata shi bayan da aka gano cewa ya yi cushen bayanan bogi don kara ƙawata karatunsa da ayyukansa da kuma tarihin ahalinsa kakakin majalisar wakilai mark johnson a ranar juma'a ya sanar da korar santos bayan da mambobin majalisar 111 suka kada kuri'ar amincewa da a sallame shi The clerk will notify the governor of the state of New York of the action. Mike Johnson ne yake cewa a kawo majalisar ta wakilai zai sanar da gwamnan jihar New York dangane da wannan mataki na kora da majalisar ta dauka. Dukkan mambobi 114 da suka ki amincewa da korarsa 'yan jam'iyyar Republican ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wata kotu a pakistan ta nemi gwamnatin kasar da ta amsa wasu tambayoyi kan wani shirinta na korar 'yan afghanistan da ke zaune a kasar ba bisa ka'ida ba tana mai cewa ya zama dole hukumomin islamabad su rika mutunta matsayin da aka cimma a majalisar ɗinkin duniya kan kare 'yan gudun hijira yayin da aka yi zaman farko kan wannan takaddama mambobin kwamitin da ke binciken shirin korar 'yan kasar ta afghanistan sun nemi karin haske daga gwamnatin tarayya hada da shugaban rundunar sojin pakistan da ofishin kula da harkokin waje kan mayar da 'yan afghanistan ɗin ƙasarsu labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. labari a Najeriya. Ina da bayanin duniya. Ba ma labari mu sha na gaskiya kamar littafi. Yau Gangan ke na haihuwa da damuna ke zuwa alijita jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya magoma barka da ganin Asabar ta farko a watan karshe eh, na shekara ta 2023 <laughs> da fata an shekara lafiya. Insha Allah lafiya kadan. To ka san eh, eh, baba shekara da ta gabata muka fara idan shekara ta kare za mu ba masu sauraro daman yawwa su ba mu labari da bakin su kana kuma su gaya mana labarin da ya fi burge sun suna son saboda haka daga wannan asabar insha Allah za mu bada za mu fara naɗa haka idan idan muka ta zuwa mako na gaba za mu fara ba su wannan damar duk da yake dai kaga muna da abubuwa da yawa na farko dai ga wannan manyan mawaka da muka gayyata haka da <laughs> <laughs> na biyu kuma ga rabar da can yawwa a kasar germany yawwa a kasar jamus inda aka gayyaci da mawaka da kuma 'yan eh, wasan fina-finar yawwa za su suke yau din nan ake wani babban taro eh haka eto eh, to bisa ga yadda rabatu ta bayyana mana bakin da suka riga suka isa yanzu haka ko kuma ake da tun za su halarci wannan gagarumin taro sun hada da Ali Nuhu da alijita da Fati Washa da Ado Gwanja. Haka. To wato kamar yadda muka faɗa akwai da dama ta da suke kan hanyar zuwa ko kuma suke kokarin eh, samun takardar izinin zuwa wannan taron to mai yiwuwa ne hmm. adadin waɗanda za su warai ku ai da ce miki ya dinka wannan yawwa to ka gani ga to mu eh, ga menene ake cewa ga koshi ga kwana yunwa ka ga dai mu dai gashi yanzu dai muna so mu ba masu sauraro dama kamar yadda muka yi bara kuma ga ga ba a gama tattara ga bayanai kuma da muke so su ba su je to za mu ga yadda za a yi insha Allah eh, kamar yadda muka faɗa lambar da za su bugo ko kuma su aiko da sakon whatsapp ɗin wanda shi ne ya zama gama gari mm. kamar yadda muke faɗa kullum ita ce biyu sifili biyu biyar biyar biyar bakwai tara shida wato a fara da plus one biyu sifili biyu biyu biyar biyar biyar biyar su uku kenan ba bakwai tara shida lamba kenan da za a aiko da sakon karshen shekara da ma sabuwar shekara a zamu na naɗa domin amfani da ita zuwa ƙarshen ku faɗa mana labarin da ya fi burge ku a wannan shekara da muka bayar idan kana da naka labarin za ka iya bayarwa ka yi ɗan gaisuwa duka duka dai abin da za a yi kada ya wuce minti ɗaya. Domin mutane da dama <laughs> mutane da dama su wasu samu dama. Haka. To gwamma to kamar yadda muka saba bari mu bude wannan zango da miƙa gaisuwa fata alheri. da sada zumunci muna da da ke da yake an riga an shiga ɗaya ga wata ba ba to bari mu fara da wannan aure da za a yi ranar 28 ga wannan wata da muka shiga a to akwai hanya ke 28 <laughs> eh, ga wannan wata wato la asabar ta karshe kenan ta wannan kaga yau ana asabar ta farko to a ta kirga har sai ta kai karshe <laughs> za a wannan auren ne tsakanin rubin ruben ga galadima da kuma maryam yahaya adamu za a auren ne a majami'ar ekwa ruzai lcc kurmin dangana kagarko a karamar hukumar kagarko ta jihar kaduna za kuma a yi ne da karfe goma na safe a ah, aiko baba mun kwafsa yo ce muke kasan aure kowane lokaci ana cewan aure ran asabar ko to wannan auren ba ran asabar za a yi shi ba ran alhamis ne baba na za aka yi juma'a aka yi asabar har ma lahaji to Allah ya sa dai haka ne wa suwa suke barin aiki ran alhamis su je aure to Allah ya sa haka ne dai wannan auren an ce ranar alhamis 28 ga watan Ah, in haka kalanda ta ce ni dai ban da kalanda na to amma ran alhamis ne da karfe goma na safe a ekuwa church ruzai to allah ya bada zaman lafiya da albarka zaman tare to wannan kuma baba shi gaisuwa ce ta taya murna domin an riga an yi auren kafin rana a bari ya huce nan oh, an yi shekaran jiya yawwa wannan ta mai saurara ma yau da kullum gambo mai gida dan gaye faki yar shi ce auren mai suna zara'u gambo mai gida ta auri ɗahiru da ke a garin rogo an yi auren ne kamar yadda na faɗa shekaran jiya kofar gidan gambo ɗan gida to allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin sabba amin to sai kuma wannan gaisuwar ta murna zuwa ga iyalan malam ismaila hamidu batakan da na alhaji bala halilu da ɗaurin aure 'ya'yansu abdullahi bala halilu wadda ake yi wa inkiya mai gaskiya da amaryarsa umar khairi nasir iyami kenan wanda aka daura a jiya juma'a a batakan a garin zaria to allah ya bada zaman lafiya da kuma zara'a ɗaya ba amin sun amin gaisuwar sada zumunci ta abar ya huce da ta fito daga hannun rabi'u nuhu na bukka na farko ga mahaifiyarsa malama barira da mai ɗakinsa zulaihat rabi'u tare da oga haddabi mai kwamfuta mai yama da sani mai lange-lange da bawa abdullahi maska da mai nasara nasara huntuwa sai babban yaya kai sai babban yaya alhaji baba yakubu makeri da kuma malama alheri sai shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto da nasiru adamu ilka da daukacin ma'aikatan sashen hausa baki ɗaya to muna godiya kwarai da gaske mm. sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun babandi mamman bande yake so a mika mishi gaisuwa da sada zumunci ga ali sarkin yakin nema da tasiu unguwar tudu sai su madatai da malam hamidu kalalabuwa sai ahmadu mamman bande da abdulsalam mai walda dambam sai kuma wannan gaisuwar abar ya huce da ta fito daga mustapha abdu buti jihar gifa ya ce da farko yana gaida rahman a buti da usman abdu mani buti da gafto abdu buti da alhaji da ke libya da jibril injiniya buti da bashir gilduna da abali gilduna da dukkan ma'aikatan voa hausa sai kuma wanda gaisuwar da ta fito daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce yana gaida honorable alhaji shafi'u madawaki inono permanent commissioner a jihar katsina da kuma usman manika mai ruwa funtuwa da fa'ilu danladi mahuta da isan baba ali direban j5 garejin mando kaduna da kuma grace alheri abdu da baba yakub makeri mun kuma sake a'a yau yau yau yau yau yau yau yau ne yau yau ne haka ne fa <laughs> baki <laughs> yau ah, yau amma akwai ka da hadama eh. na ce akwai ka da hadama hawa a'a maimakon ta kawo su guda guda ah, ah, akwai ta da a yi to eh, muna godiya <laughs> ta yi babban kamu. Eh, haka aliji tadi da kuma umar m sharif wanda suka kai ziyara a ghana domin halartar bukin mm. abokinsu wato mawaki ne kamar yadda suke mawaka a kannywood shi ma mawaki ne a ghana wato abu dan gata kenan deflex to ba da ni assalamu alaikum barkan ka da zuwa ghana da wa nake magana sunana ali isa jita barkan ka da shigowa kasar Ghana. Ina godiya bare. Ina tare kuma da babban mawakin nan Umar M Sharif shi ma zan so ya gabatar min da kansa. To aikin riga kin gama tun da kin faɗa jama'a assalamu alaikum sunana Umar M Sharif. Shirin yau da gobe daga muryar Amurka daga Washington yau ake sauraron manyan bakin nan daga nan Ghana. za a ce menene ya influence ku kuka shiga harkar waka mu fara da na girma alijita yawanci muna matasa muka shiga yanzu akalla na kai shekara arba'in na shiga waka akalla shekaru ishirin da suka wuce ina ɗan shekara sha tara ko ishirin so akwai yarinta sha'awa ta jamu muka shiga ah, ni ma abocin jin waƙoƙi ne kowane irin waƙa sun waƙoƙi na dauri irin na hausa na da da waƙoƙin turanci da dai da sauransu na tashi ina waƙoƙi ina waƙa islamiyya so wannan ya ja yi na na shiga harkar waƙa kuma har na zama mawaƙi. duk inda kake son waka ya kai ka ya kai ka? Alhamdulillah ba inda bai kai ni ba kuma irin asiri da waka ba ta rufa musu wani irin rufa asiri na ce an yi iyali ina da mata ina da 'ya'ya biyar ina da gidaje ina da motoci so duk kuma abin da nake so in sa zan sa abin da nake so ci zan ci inda nake so kasar da kake so ka tafi za ka to kin ga kawa an samu rufin asiri sai dai a gode wa Allah zan koma kan mai gima Umar Sharif to zamu so mu san menene ya jawo hankalinka kan waka har ka shiga yin waka eh to ai ina ganin wannan amsar kin riga kin same ta daga bakin shi yayan nawa kusan duk irin abu ɗaya ne tunda abu ne kake farawa kamar daga wasa ake yin shi da sha'awa daga karshe kuma in ka gane hankalin kanka ya zauna yadda ya kamata sai ka fahimci cewa to wannan abun ya kamata ka mai da shi ya zama sana'a sosai da sosai haka abin yake ka samu yadda kake so a cikin waka to alhamdulillah mun gode wa Allah to cikin waka akwai wani cikas like akwai wani kalubale eh to kalubale ba iya rasa shi a cikin kowane al'amari sai dai kawai mu abin da mukan iya yi musamman mu mawakan mukan iya kau da kanmu akan wasu abubuwa tun da dai mun san cewa abin da muke yi muna yin abu mai kyau ne to mukan toshe kunnen mu mu rufe idanuwan mu mu ci gaba da yi domin kada ma mu samu wani tsaiko ko ya yake wannan tambayar zan yi ma mai girma alijita wai waka ko ya tashi zai iya yin waka ko dai kuwa shi kana da wani basira haka a baki taba gwada ba <laughs> ka san wa makaranta ne sai ake gwada muna to irin wannan wakan makaranta idan za a yi wasan makaranta haka ko tashi to daga wannan za ka yi kace daga shi kenan ka yi waka ba daga shi kenan ba in waka yin ta ake ko sayar da baiwar ake watakila mu ba mu samu ba wasu sun riga sun sai su baiwa ce daga Allah yake ba mutum dan adam kowa da kika gani da irin baiwar shi yanzu haka ke aikin jarida kike a nan baiwar ki ya baki iya magana iya shambayin magana da sauransu su mu kuma Allah ya ba mu baiwar waka iya sarrafa murya da kuma hazaƙa ka ƙirƙiro abu da kama babu shi kamar wannan wayar da kike amfani da shi to haka waka take wanda ya ƙirƙiro wannan wayar daban waka da na ɗauko na ƙirƙiro ni ma daban so fasaha ne abu ne na basira da Allah yake yi wa mutane mu kuma sai ya ba mu baiwa ta waka. So mu zo batun eh, yadda kuke haɗa waka da al'ada ko ko addinin Islama za a ce. A to ai ita waka tana nan a matsayinta kuma shi ya zance a cikin al'adar tamu ma akwai waka. Ah, to addini yana matsayinsa al'ada kuma tana matsayinsa inda aka ci karo da addini sai a dan kauce inda kuma ah, ba a saba ba kuma sai a ci gaba da tafiya lafiya lau. a za mu kuma taɓo maganar gana yadda kuka ga gana ko ba haka So to me za ku faɗi game da gana. to gana alhamdulillah kamar yadda na gani a ah, dama na taɓa zuwa na sayan da mutane suke da karɓar mutane da son mutane mutane ne manya da yaran su suna da son mutane to ba abin da ya fi burge ni irin shi da tsare-tsaren su da komai za a yi shi kuma cikin da nutsuwa ba hayaniya so yana abu uku sun burge ni a gana kai kuma fa eh to gaskiya musamman yanayin girki kin san ah, ni mutum ne mai son cin abinci ah, kuma a gana gaskiya ana yin girki yadda ya kamata wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya burge ni a cikin wannan ƙasa mai albarka na san mawaki ne kawo ku gana so lai dan uwanmu ne mawaki ya kawo mu bikin shi ya zo mu yi muka zo mu yi sannan kuma za mu gabatar da wani sabon faifan waka wanda muka yi da shi wanda za mu gabatar muku da shi nan ba da jimawa ba insha Allah. zan so dan ji waka. Idan ba zai damu Voice of America za su so ta ji waka. Ah, tauraruwa ta gata sarauta a zuƙa na ɗata. Me hankali da nagarta zancen ki na rubuta Masha Allah gaskiya wani waka ni yanzu haka ya dauke ni so san wanda kuka zo bukin shi a gana. Eto, eh to mun zo auren abokinmu ne wato d D-Plex. d flex na kusa da shi ma zan son ji daga bakin shi angon da aka zo mai buki salamu alaikum malam d flex alaikum salam duniya neman soyayya soyayya soyayya na kasance a duniya neman soyayya soyayya soyayya dango ta na samu tallaruwa danga tare samu sarauniya salaruwa sarauniya bari wata na raina raina salaruwa sarauniya da Masha Allah gaskiya za mu zo karshen wannan tattaunawa amma zan so ku ba wa mawaka shawara sannan ku ba wa matashi shawara sannan ku ba wa al'ummar duniya ga baki ɗaya shawara sai za mu fara da mawaka 'yan uwanku da yanzu suke so su taso cikin wannan harkan wakar wani shawara za ku shi ko kuma wani abu za ku gwada musu da ke da haɗari ciki da kar su saka kafa a wurin. To babban shawara da zan ba mawaka shine jajircewa da haƙuri. yana <clears throat> abu biyu in ka rike shi ko amma ba ma harka waka ba ko a me a duniya a rayuwa za ka yi nasara in ka yi hakuri abu ne mai wahala musamman da za ka ga aiki harka ta baiwa ya yanzu musamman harka waka an yi yawa sai ki ga a cikin mawaka goma ishirin talatin bai biyu uku ne suke zama sun ɗaukaka ba ko kuma suna samun kuɗi ba kowa yake da iya samun kuɗi ba wani zaki ga ya danganta da irin ɗaukakar da Allah ya mishi da baiwar wani yana da ɗaukakar zaki ga kuma babu abin duniya wani kuma bai ma daɗe yana yi ba sai ka ga ya kuɗi so in kai haƙuri baka nuna ƙyashi da hasada ba sai ka ga kai ma ka ci gaba a rayuwa so haƙuri da jajircewa hard work akwai abin da kan wannan su. a ai wannan shine gaskiya a cikin rayuwar duniya ma duk abin da mutum zai bai wuce waɗannan abubuwan da suka ya faɗa in mutum ya yi haƙuri ya jajirce ya ga bai samu nasara ba to kaɗan ya yi amma in ya yi da yawa insha Allahu zai cimma kowace irin manufa ce ya sa a gaba. zan so angon da kan shi ya ce wani abu mai zaka faɗi game da bakin da ka ɗauko tun Najeriya yau ranar farin cikin ka. Pakistan Ali da Umar dai abokaina ni kwarai kan gani shi sa zuwan su Ghana ya burge ni kwarai England most of uh, Ghanaians ba su expect kamar sun zo ba amma sun show me love sun show me love sun zo Ghana su zo su support su na isa ni ma ya min daji kore ba wai kamar sun zo wasa ba ne eh, show a karbi kudi ba sun zo aure na ne so it's, it's two different things. To kaji eh. a <laughs> lalle kam. Eh. D-Flex ashe ni eh. kwanan baya an taba aiko mana da waƙoƙi su muka ta eh, bugawa. Haka. Ashe. To. Har za su yi haɗin gwiwa. Ai shi ne. <laughs> Masha Allah mun gode kwarai da gaske to sai mun ji fitowar ku. Haka. Haka yake. To yau baba wannan labarin da zan baka ko? Hmm. Labarin wai wani saurayi ne ya tafi gidan budurwar shahira. to da ya tafi gidan budurwashin sai yana sallama sai baban ne ya fito to sai baban ya fito sai gan shi da taba a hannu saura ya rike taba irin yadda ake rike ba su yadda taba suke rikewa da irin hannu na da wasu ɗansu yatsun guda biyun nan sai ya gaishe shi sai na wuni baba sai baban ya ce lafiya lau sai ce a'a ashe dama taba kake sha <laughs> kana shan taba ne sai saurayi ya ce mashi a'a baba ba halina ba ne ni na saba ne idan na sha giya ba na jin daɗi sai na sha ta ba <laughs> sai baban ya ce a'a hagiya kake sha kake jiya kake sha kenan sai yaron abin da ya sake kau da sauko yadda kai a cikin ban girma ya ce a'a ai idan na je gidan rawa ne kawai nake sha wannan kwa ba talar zafa sun <laughs> yawa ai idan na je gidan rawa ne kawai nake sha sun ba yace Allah kake neman yata <laughs> sai baba yace a'a ashe har gidan rawa kake zuwa kenan <laughs> sai saurayin ya ce mishi wai eh, amma dama ban saba zuwa ba sai da na fito gidan gyari <laughs> gidan yari na fara zuwa Cikin tsohon mai laifi ne sabgar dasa ba ya yi ba. Sai baba ya ce gidan yari fa kace. Eh. Kai kuma menene ya kai ka can? Sai sauran ya ce mashi ai kaddara ce kisan kai ne na yi baban ya ce kisan kai kai ka kashe wani sai ya ce ai tsautsayi aka samu wani baban budurwa ta ce na kashe saboda na tambaye auren yashi ya hana ni <laughs> to baba idan kai ne baban wannan yaro da kake hira na wannan eh. saurayi ka da jin labarin ya je fursuna ya fito ne saboda eh. ya nemi aure an hana shi ya za ka yi Eh, <laughs> za ka hada su auren ne ko kuma? ne eh. daga can take ke ke da baka. <laughs> Amma kaka amma za ka ji daga gare ni. Eh. Dama wai ya zo ne ya ji ta wurin baban shi yasa wai ya zo ya ji idan baban ya amince. Da ta ba. A'a sai zai turo iyayen shi a zuwa ne aure. To sai abin da yasa ya kai ga wannan labari kenan haka kai wannan. In kai ne baba sai yaya. A ni dai a ranar da ke da baka saboda zau da lahiya. To amma amma za ka ba shi. yi. Na, <laughs> ai ba wannan kuskuren ba. To masu sauraron kuma za mu dora a shafinmu na sada zumunta domin ku muhara 'yan ku ne wannan babaya za ku yi da wannan saurayi. Kun je ji labarin shi kun je <laughs> tarihi shi. To na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja birki na yanzu a madadin. Baba ya ko muke. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.